A Najeriya, ambaliyar ruwan sama a shekarar bara ya yi sanadiyar rasa rayukan mutane 360 a yayin da aka yi hasarar dukiyoyi iri daban-daban na naira tiriliyan biyu da digo shida. Shugaban hukumar samar da agajin gaggawa ta ƙasa wato nema Muhammad Sani Sidi ya shaida hakan ga taron manema labarai a ƙarshen ziyarar da ya kawo jihar Bauchi domin ganin yadda abubuwa suke da kuma mika kayan agajin gaggawa domin rabawa mutanen da ambaliyar ruwa ta shafa a wannan shekarar daminan. Mun taso daga Abuja mun zo duk wani state da ka sani aka ce za ambaliyar ruwan nan. Mun samu wani wuri da muka yi camp ba sansani kenan da za a iya ɗauko mutanen da kila ambaliyar ruwa zai same su a kawo su wurin saboda a guji amfani da makarantu da masallatai da coci-coci da ake yi saboda haka yanzu tunda kullum muna kara abin nan ne kwarewa ne wajen yadda ake manajin wannan abu kamar yadda aka sani abin da ya faru wancan shekara bai taɓa faruwa a ƙasar nan ba saboda haka wannan ya zama kamar darasi saboda haka wannan shekara muka zama mun kwaraice sosai kuma mun zama mun shirya kwarai da gaske na ziyarci inda aka camp na kirfi kuma in aka je wurin za a ga an sa tent da yawa an yi asibiti an yi bohol na ruwa an yi wajen zagayawa wajen bayan gida da wajen yin wanka da sauransu ifa hadda tamfarari makaranta ma mun yi a wurin kuma duk wannan wuraren da muka yi za a kai kayan abinci da kayan shimfiɗu da magunguna wadda za a dinga baiwa mutane a wurin wurin na dindindin ne ai ba da zai zama da dindindin mun dai sa ne saboda mu shirya ga abin da zai faru mukaddashin gwamnan jihar bauchi alhaji sagir aminu sale ya yi bayani game da shirin gwamnatin jihar yanzu dai abin da suka yi da abin da muka yi muma to a kowane local government dama an tura a yi assessing a ga menene yake faruwa a wurin to akwai wuraren da ruwa ya ya yi ambaliya akwai wuraren da ruwa kuma ka san yanayin ginin namu na nan gidaje da yawa sun narke to irin waɗannan wurare shine wanda su nema mutanen namu suka je suka bincika suka turo report akan ga irin abubuwan da ya faru to irin waɗannan wajajen ne ruwa ya ambaliya da sauransu shine wanda muka sa su nema suka sai ma suka yi assessing suka aka tura wa su nema yanzu haka ana kai ana ta yi ana ta yin wannan assessment din kuma insha Allahu a yadda muka magana da shi diji in Allah ya da za a turo mana kayan agajin gaggawa insha Allahu tema nan nan jihar Bauchi su ma sun tura agaji sun tura abinci sun tura taburmai da sauransu duk an tura an kai wasu mutane wajen tallafin wancan shekara sai a wannan shekara zuka samu mutane ma suna ce ana ba su dubu ɗaya da ɗari biyar mutum ya arasa gidaje uku ɗan hudu ba ganin a nan akwai rashin adalci a'a ai ba za a ce rashin adalci ba rashin adalci idan ba a yi abu ba abin da aka samu aka yi to alhamdulillah wani lokaci wasu ba haka suke ba irin abin da ake ba bayarwa ka san hidiman mutanen namu sai dole mun bi su a hankali amma abin da aka samu insha Allah ai yana taimakawa ba wai za a ce gaba ɗaya akan ba a yi ba babu adalci a ciki to sai dai kuma rahotanni na nuni da cewa ana kyautata zaton mutane dubu ɗari da biyar da ɗari bakwai ne ambaliyar za ta shafa a jihar bauchi gombe da kuma taraba a wannan shekarar abdulwahab muhammad murya amurka daga bauchi a najeriya